sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar sai su daddangwala voa hausa.com domin kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau Juma'a babban rana 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin amma kuma kafin mu kawo muku abubuwan da shirin namu ke kunshe da shi Baba Yakubu zai ba mu kanun labaran. wasu mutane da suka kubuta daga wasu haɗuran jirgin ruwa sun shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa sama da bakin haure 200 ne suka nitse a gabar tekun libya yar takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban ƙasa a nan amurka hillary clinton ta yi kashedi ga masu kada kuri'a cewa su lura da donald trump cewa kansa kaɗai ya sani sannan kuma an buƙaci mayakan isis su kamar dubu biyar da su ja daga wato a cikin garin mosul su ci gaba da dagewa wajen yaƙi madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an sake sabon tsari game da neman batun bashin da najeriya ke yi amma ya kamata a sake zama da su su gane menene ake so a yi sannan a sake maida musu ha kuma daga sai batun ziyarar da wasu sanatoci su kai a sansanin 'yan gudun hijira domin tantance batun fyaɗen da ake cewa ana yi a wannan wurin. mu duka a nan mun damu batun al'amarin ku kar ku tsamman mun je abuja mun manta da ku sai kuma juma'a ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a wasu mutane da suka kubuta a wasu haɗoran jirgin ruwa sun shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa sama da bakin haure 200 ne suka nitse a lokacin da wasu jiragen ruwa biyu suka nitse a gabar tekun libya wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun isa ƙasar italiya jiya ranar alhamis kuma sun ce jirgin ruwa nasu da ya ɗibo mutane ne 100 kuma ya kife ne sa'o'i kaɗan bayan da ya baro libya a cewan kalota sami mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya an tsamo wasu mata biyu da ransu daga cikin teku kuma sun shaidawa masu aikin ceton cewar suna cikin wani jirgi ne wanda yake shi kuma ya ɗauko mutane da suka kai kimanin 120 ana kyauta zaton akasarin mutanen da ke cikin jirgin ruwan duk 'yan kasashen afirka ne a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters an tsamo gawarwaki goma sha biyu ciki har jarirai uku wannan hadarin na baya-baya ya kawo adadin rayukan da suka salwanta a tekun mediterranean zuwa 4,220 a wannan shekarar 2016 a shekarar da ta gabata ta 2015 jimlar mutane da suka mutu sun kai 3,777 a cikin tekun na mediterranean 'yan takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasa a amurka hillary clinton ta yi kashe daga masu kada kuri'a da su lura cewa donald trump mai takarar karkashin lemar jam'iyyar republican a kodayaushe kansa yake sani kawai kuma babu ruwansa da kowa a jiya alhamis ne clinton take faɗin haka a lokacin take birnin greenville na jihar carolina ta arewa ɗaya daga cikin jihohi da dole ne sai ɗan takara ya lashe su kafin ya zama shugaban ƙasa a nan amurka hillary clinton ta ce shi dai trump ba ya iya zama dole kullum sai ya nemi cin mutuncin mata da marasa galihu gashi kuma ya fito fili yana nuna cewa shi mutum ne da ya kamata a yi taka tsantsan game da shi mai ba clinton babban gudunmawa a wannan yakin neman zaben shugaba barack obama ya yi mata kamfe a jihar florida daya jihohin da lashe su ya zame dole shi kuma trump ya je birnin jacksonville a nan florida jiya alhamis inda ya yi hasashen idan clinton ta lashe zaɓe to ko shakka babu za a tsige ta saboda sakonnin imel ɗinta da suka da kuma zancen gidauniyarsu ta clinton foundation a lokacin take sakatare harkokin wajen amurka war gidan trump din melina ta yi fitowar farko wurin taron gangamin mijin nata jiya alhamis tun bayan babban taron jam'iyyar republican na kasa da aka yi a cikin watan yuli ana saurin wannan labarai ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc an buƙaci mayakan isis kamar dubu biyar da suka ja daga a cikin garin mosul na ƙasar iraki da su ci gaba da dagewa wajen yaƙi ko da kuwa za a hallaka su a ƙoƙari da suke yi na riƙe garin a cikin wani faifan jawabinsa da aka warwatsa a kafofin duniyar gizo a ranar talata da ta wuce shugaban kungiyar da ya ayyana kansa a matsayin shugaban musulmi na yankin abubakar albagadadi ne yake musu wannan roƙon inda yake ƙara da nuna musu cewar mutuwarsu wajen kare aƙidojinsu ya fi kima fiye da a ce sun gudu su bar fagen dagar wannan saƙo daga bagdadi shine na farko tun cikin watan disamban bara kuma yana zuwa ne makonni hudu bayan da sojojin iraki da na kurdawa suka kaddamar da yunkurin sake kwato birnin na mosul da ke karkashin ikon isis tun tsawon shekaru biyu kafofin hukumomin likin asiri na amurka sun ce babu wata hujjar yin tambaba akan ingancin wannan faifan kuma sun tabbatar da cewa ba a dade da ɗaukar sautin saƙon ba babban kotun birtaniya ta girgiza masu goyon bayan ficewar birtaniya da kungiyar tarayyar turai a hukuncin da ta yanke a jiya alhamis cewa dole ne gwamnati ta tuntubi majalisar dokokin kafin ta ci gaba da shirin ficewa kasar daga turai masu goyon bayan shirin ficewar da aka jefa kuri'a a kansa a watan yuni sun ce za su ɗauka ƙara kan wannan hukuncin prime minister theresa may ta ce a cikin watan maris na shekara mai zuwa za ta yi amfani da shirin doka mai lamba hamsin ta lisbon don fara shirin ficewa tare da tattaunawa akan kawo ƙarshen zama birtaniya a cikin ƙungiyar ƙasashen turai din. hukuncin kotun ya zama abin bacin rai a wurin prime minister may kuma an so ma nuna shakku akan ko za ta iya kammala dukkan matakan da ake bukata na fitar da kasar kafin lokacin da aka gitta ya kammala sai dai ofishin prime minister bai bata lokaci ba wajen mayar da martani inda wani kakakin ya ce mai tana kyautar zaton za ta iya jawo shirin dokan nan na hamsin kafin karshen watan maris ya ce gwamnatinta tana shirin ɗaukar kara a kotun koli a cikin watan disamba mai zuwa idan rabana ya kai mu jakadar kenya a majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya alhamis cewar babban hafsin sojin kenya da ke jagorancin rundunar kiyaye zaman lafiya a sudan ta kudu a lokacin da faɗa ta ɓarke a ƙasar a watan yuli amma da shi saniyar ware ne wurin wato gazawar da sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka yi wurin kare fararen hula a ƙasar jakada mashariya kamau ya shaida wa manema labarai cewa bincike da majalisar ɗinkin duniya ta yi don binciken lamarin nan da ya faru a ranar 8 zuwa 11 ga watan yuli an dai yi ne kawai amma daman an riga an san manufar da ake son a cimma. Madalla labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. Amurka. To bari mu fara da batun neman bashin da Najeriya ke yi amma kuma majalisar da ce ta fatali da shi da wannan bukata. To amma yanzu za a sake mayar musu da wannan bukata bayan an sake sabon tsari. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a Najeriya bayan da Majalisar Ƙasa ta Dokokin Najeriya ta yi fatali da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na cewa yana neman izinin ta domin ya ciyo bashin zunzurutun dola Amurka miliyan dubu talatin a saboda cewar ba a bi ka'idoji ko cika sharuɗin neman izinin majalisar ba a yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta dukufa domin warware wannan abun kunyan da ta yi ta hanyar ɗaukar sabbin matakai na tabbatar da an gamsar da 'yan majalisar akan bukatun da yasa ake neman wannan bashin domin domin a nemi amincewarta. Ga ministan tsare-tsare da kasafin kuɗi ta Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna ta mana ƙarin haske dangane da abin da ya faru. To ban san ko ma'aikatan finance sun tuntuɓe su ba su ne suka kai ta hannun su ne aka kai wannan takardar amma ya kamata a sake zama da su su gane menene ake so a yi sannan a sake maida musu. Wannan bashi fa da aka kai ba wai bashi ne ta gwamnatin tarayya kaɗai ba har da su suka na jihohi daban-daban wanda suka riga sun yi shiri tare da world bank da su islamic development bank su ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba ƙarin bayanan da za a nema a haɗa har daga wuraren waɗannan jihohin sai a haɗa sake kai musu shi kuwa ministan sufuri na najeriya yana ganin cewa duk wannan ba babban matsala ba ce domin za a ɗauki matakai na tabbatar da cewa an gamsar da 'yan majalisa ta fuskar tattaunawa da su da kuma tabbatar da an bi duk ka'idojin da suka bukata. Akwai abubuwan da suka tambaya su majalisar dattawa din hamma da ta tarayya wanda kuma gwamnati za ta ba su waɗannan abubuwan da suka tambaya kuma za mu je mu zanna da su mu tattauna mu fahimci juna a fahimci cewa wannan abun ana yi ne domin al'umma bashin nan ba wanne zai karbe shi don ya sa aljihun shi ba bashin nan wani abu ne wanda shi kan shi shi tukunna daga sunan shi shi ai bashi din saboda haka abu ne na kyama amma tun da ga cewa gwamnati ta kafe karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa lallai a karbi wannan to abin da ya kuro kuro kusa ya fada wuta ya fi wutar zafi amma ni kwararre akan sha'anin tattalin arziki malam shu'abu idris yana ganin cewa lalle wannan abun kunya ne cewa manyan jami'an shugaba muhammadu buhari ba su ma san aikin su ba yana kira ga cewa wajibi ne a masu hukunci ba yau aka fara mulkin demokaradiyya ba a najeriya ba yau aka fara kai kasafi ko kasida wajen majalisa ba amma a ce ana ta abu kamar ba a taɓa yi ba ko kamar yanzu aka fara yi wannan abun kunya duniya ne kuma a gaskiya mai girma shugaban kasa ya kamata ya ɗauki tsauraran matakai a kan mukarraban shi wanda suke shafa mashi kashin kaji ko kuma wanda suke aiki kamar ba ba inda kasar da ake abubuwan da ya kamata ne a yau ko gobe ya kamata a ce an ji wani ya rasa aiki su, saboda wannan cin mutunci ko cin fuska da aka musu gaban kasa a ce ya kai takardar neman izinin cin bashin dala miliyan dubu ashirin da tara amma kuma ba a ba da cikakken cikakken bayanin da 'yan majalisa ya kamata su duba ba a gaskiya ya kamata shugaban kasa ya ɗauki wasu matakai da zai nuna cewa eh zai gida daɗi ba kuma wanda suka yi wannan abin ya kamata a hukunta su malam sha'abu idris kenan yana tsokaci akan abun kunyar da ya ce an yi na kasa gamsar da majalisa ko cika takardu da suka kamata domin a nemi izininta ta ba da damar a ciwo bashin dola miliyan dubu talatin da shugaba muhammadu buhari yake bukata domin ya raya kasa. umar faruk musa mura amurka a abuja ƙasa Najeriya. abin nema kuɗi abin nema ne. To Marla, a can jihar Adamawa kuwa, 'yan majalisar dattijai ne suka ziyarci sansanin 'yan gudun hijira domin tantance raɗe-raɗin fyaɗen da ake cewa ana yi musu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Muna gode sosai godiya ne namu. Ah, na gode musu a yadda suke kawo mana abinci muna ci muna sha yadda suka kawo mana sun ba mu shanaye muna ci. Wasu 'yan gudun hijira kenan a jihar Adamawa ke ma bai na farin ciki su ga 'yan kwamitin aiki da cika na majalisar dattawan Najeriya. Yayin wata ziyarar gani da ido da suka kai a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar. Wannan mako na zuwa ne yayin da fa hukumomi a Najeriya ke ma bincike game da rahoton da kungiyar kare haƙƙin na adam ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta fitar inda take zargin cewa ana lalata da 'yan matan da rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu ta hanyar yi musu fyaɗe da yaudarar su domin yin lalata da su yayin dai wannan ziyarar gani da ido da tukunshi jami'an hukumar nema jami'an tsaro da ma sauran masu ruwa da tsaki 'yan majalisar dattawan sun ce za su ci gaba ne da gudanar da bincike game da abubuwan da ke wakana a sansanin 'yan gudun hijira a Najeriya. Da farko dai ga ma shugaban kwamitin aiki da cikawan Sanato Abdulaziz Murtalan Yako. Mu duka a nan mun damu batun al'amarin ku. Kar ku mun je Abuja mun manta da ku. Wannan ba ita ce zuwa mu na ƙarshe ba da dan Allah za mu sake dawa. wane ne a nan ɗan Najeriya ne. Idan ɗan Najeriya ya sami kansa a cikin wani hali dole mu mu nuna masa cewa mun damu da al'amarinsa kuma dole mu kawo masa taimako wanda zai kawo masa sauki. Tun farko dai a jawabinsa na maraba, Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da jiyon adama da taraba ya ce tun bayan tashin bam din da aka taba samu a sansanin 'yan gudun hijira na malkohi a shekara ta 2015 kawo yanzu ba wata matsala da aka fuskanta wanda don haka ne ma ya gode wa jami'an tsaro da kuma sauran kungiyoyin da ke tallafa wajen kula da 'yan gudun hijira. Ba zan so sake mika godiya mu na musamman ga jami'an tsaro da muke tare da su a nan da police da civil defense da army wanda suke taimakawa wurin ba da tsaro a wannan wanda ya tabbatar mun tabbatar da haka don ba mu taba samun wani abin da zai tada hankali a wannan sansani namu ba. Da fatan koke-koke bincike da muka yi da IDP suka yi zai isa a kunnuwan gwamnati tun daga muhimman gwamnati suna tare da mu. Kamar yadda alkaluman hukumar ta nema ke nunawa ya zuwa yanzu 'yan gudun hijiran da ke sansanoni a jihar Adama sun ma ragu daga dubu sittin zuwa dubu goma sha takwas yayin da kawo yanzu ma fiye da yara ɗari tara ne ma ke karatu a makarantun wucin gadin da aka tanadar a sansanonin 'yan gudun hijira ko da ke a bangare guda tuni ma wasu 'yan gudun hijiran suka mu tunanin komawa gida ga ma da ta bakin shugaban 'yan gudun hijiran maduguni kamar da ce za mu je gida Allah nuna mana da za mu koma gida addu'a muna kare muku har yanzu ubangijin Allah ba maka mu a lafiya fiye da haka Allah ya sa kuma kowa ya samu kanshi a gidan shi kamar wannan abin bata faru da ka samu ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To a gaira Abdulaziz har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Wannan shekaran kamar a munan Najeriya gaskiya an samu ruwa sosai duka jihohinmu na arewa musamman to wannan ya sa abinan su ma abinan sauro din suka zo suka yi yawa dr abdu bala muhammad mai kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a kan irin ɓannar da zazzabin cizon sauro ke ci gaba da yi a najeriya Za mu dubi wannan al'amari kafin idan da sauran lokaci likitan ku ya shigo ya ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba an samu a annobar zazzabin cizon sauro a jihohi da dama a Najeriya kuma tana ci gaba da yan barna. Domin bisa rahotannin da jaridar Daily Trust ta gabatar akan binciken da wakilanta suka gudanar a jihohi yanzu haka najeriya ce kasar da take da kimamin sulisi guda na mutanen da zazzabin cizon sauro ke kashewa a duk faɗin duniya misali a asibitin yusuf ɗan tsoho da ke kaduna cikin kwanaki uku majinyata biyar ne suka je neman jinyar zazzabin cizon sauro yara a cikinsu biyar. haka al'amarin yake a yankin gandu jihar sokoto inda aka tabbatar da kimamin mutane 200 sun kamu da cutar. Rahotannin farko sun bayyana cewa kimamin mutane 48 cutar ta kashe. Tuni dai har gwamnatin jihar Sokoto ta fara ɗaukar matakin yaƙi da wannan zazzabin cizon sauran, Haka al'amarin annoba zazzabin cizon sauran a jihohin Nasarawa da Kano da Katsina. A jihar Adamawa a bana fiye da mutane dubu ɗari uku aka ba da rahoton sun kamu da cutar. su ma jihohin kogi da bauchi da yobe da jigawa da gombe suna fama da wannan matsalar ta bullowar annobar zazzabin cizon sauro wannan matsala ta kai jallin da asibitoci da ɗakunan shan magani sun fara shiga halin na shiga uku a saboda yawan masu neman jinyar zazzabin cizon sauro dr audu bala muhammad shine ke kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayyar najeriya na samu damar zanta da shi inda na fara tambayarsa me yasa ake ganin bullar zazzabin a wannan lokaci kamar dai abinan lura kamar bayanin da kika yi din yawanci an dai lura kama nan sashin mu na arewa ne abin ya zo da dan zafi sosai zan ce to kuma yawanci a zazzabin cizon sauro an fi samun shi sosai a lokacin damina ne da kuma dab da bayan damina lokacin ka kin ga ƙorame da sauransu don shi ainihin sauro ne yana sa kwansa a cikin ruwa ne to in kuwa aka samu ruwa da yawa ko ina akwai ruwa to zai zama daidai wajen da zai haifuka ne so garin haka sai a samu sauro da yawa to dama kuma shi sauro kamar sauro na macen sauro shi yake dokan kwayoyin cutan da yake sa zazzabin cizon sauro kuma ita na macen soro tana amfani da jinin dan adam ne saboda hanyoyin za ta yi ta hayyafa so idan dai ta ɗauki wannan ƙwayan cuta daga wanda yake da zazzabin cizon sauro <clears throat> ta je kuma ta ciji wani wanda bai shi da abinan wannan kwayoyin a jikin shi to kin ga mutumin zai zo ya kama zazzabin cizon sauro To so kuma wannan shekaran kamar a munan Najeriya gaskiya an samu ruwa sosai duka jihohinmu na arewa musamman. To wannan ya sa abin nan su ma abin nan sauro din suka zo suka yi yawa. A saboda damuna mai albarka da aka samu ko akwai Eh haka eh an samu ruwa wannan shekaran sosai gaskiya. To kuma abin nan ah, kuma kin san yanzu ana yanayin abin da ake cewa nan climate change din nan. Ya canjin yanayi. Eh. eh canjin yanayi to shi ma ah, abin nan abubuwan da suke sa tsoro ya yadu yana cikin waje ƙasa mai zafi haka nan. Shi sa kiga tsoro sun fi a kaman ƙasanmu na masu zafi na sub Afirka akan can kuma irin kaman ƙasashen turai din nan. so kuma abin na a halin da muke ciki yanzu kuma in ga mutane suna da ɗan raunin aljifunsu so mutane ba su da ƙarfin da su iya su je su sayi magani mai inganci to so abin da muka lura mutane sai je su sayi magani wanda ba mai inganci sosai na act da muke faɗaɗin nan ba to rashin sayan wannan magani din sun je suka sayi ko wani chloroquine wanda da can can suka san da shi ko kuma wani suke ga ma suna jikon itace ko suna wani abu shi kuma sauran din nan idan ya ciji su yara ƙanana idan ba an kai su a cikin awa ashirin da hudu ba barnan da zai a jikin su da yawa ne eh. ka ga yaro idan ko abin nan ma daman tun can ƙoshi lafiya bai shi na rashin ko cin abinci ko wani abu nan kuma ga sauro ya shiga cikin jininsu zai farfasa jinin ne in ya farfasa jinin sai kawo abin da muke cewa anemia rashin jini to wannan yawanci kwanakin nan shi muka fi gani ya fi jawo halin da aka samu irin yara diya suka yi ta mutuwa saboda zazzabin cizon sauro to a matsayinka eh to a ka na kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a Najeriya tun da wannan abu ya faru yanzu a wani mataki ko kuma waɗanne matakai ne ake ɗauka ta ɓangaren gwamnatin tarayya? A gaskiya dai kan abin nan gwamnatin tarayya ta tana iya ƙoƙarinta. Don damar shi sauran nan cizon su daɗin shi shine cuta ne wanda idan aka ɗauki wasu mataki zai rage samun cutan. Abin da muke cewa rigakafi ya fi magani. to a rigakafin nan muna da wasu hanyoyi mafi sauki shine muna raba gidan soro a kyauta a mutane to yanzu dai mun raba a jihohi da yawa na ji a nan shekara biyar da ya wuce ya kai wajen miliyan ɗari da ashirin na gidan sauro muka raba haka kuma gwamnati da kuma abin nan ƙasashe masu tattaimakawa kamar donor countries nan su ma sun kawo mana wannan gidajen soro haka kuma mun babba da magunguna na soro a asibitocinmu kama asibitocin gwamnati din nan muna ba da wannan maganin shi kyauta ne to haka kuma akwai ta da yake yawancin mutanenmu kuma ba kowa ba ne yake tafiya asibitin gwamnati akwai a chemist chemist da sauransu akwai wasu magunguna da muke kira act mai halaman ganye a jikin shi to shi ma act din nan an rage kuɗin shi yadda kowa zai iya ya siya to amma kamar da yadda na faɗa ɗan wannan wannan shekaran da abin ya zo da zafi kin san yawancin ana wani lissafi ne kama a zo a san yawan magungunan da za a ci za a tura jama'a don aka shigo da maganin da yawa kuma ba a samu masu bukata ba magani ba kaman ko wani abinci da za ka ci shi haka kawai ba ne. <laughs> To. shi ma zai sa maganin ya zama abin nan kamar wastage haka nan. Da wannan kuma matsalar da mutane muke samu in suka ji zazzabi kawai sai su je su ɗauki magani ɗin ba sa iya bambanta akwai abin da muke ca RDT ko kuma a lab ana gwada da microscope sai an bincika an tabbatar wannan zazzabin naka na tsoro ne kamun ka sha magani amma idan ba a bincika ka ba yakan zama zazzabin wani abu daban ne to kaga rashin yin wannan bincike din in baka sha magani yadda ya kamata ba kuma kaga sai ba ka je ka ka samu maganin da ya kamata sai ga mutum ya shiga wani hali wanda in ma ko da zazzabin cizon sauro din ne sai ka ga ya kai shi har ga halaka. Dr. Audu Bala Muhammed mai kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro Tuni ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta fara ɗaukar matakan yaƙi da wannan cutar, kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilin sashen Hausa, Murtala Faru Sanyinna ya da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Balarabe Shehu Kakale, wanda ƙwararren likita ne, kuma ya fara bayanin dalilin bullar wannan annobar cutar. To, alhamdulillahi hakika an samu barkewa ta zazzabin cizon sauro na malaria mai tsanani a sassa na jihar sokoto kuma aka samu uh, rasa rayuka wannan shi yasa a uh, nan take uh, mai girma gwamna bai kasa a gwiwa ba ya umarci ma'aikatar kiwon lafiya ta sokoto domin a je a binciko a sababbin wannan abun a nan take kuwa aka kafa kwaran kwamiti na masana da shugabanni na gwamnati karkashin jagorancin ah, mai girma sakataren gwamnati domin binciko musabbabin me ya faru a wannan unguwoyin akwai samfur-samfur na jini da aka karba fitsari da ma bayan gida sannan samfur-samfur na ƙasa wato ita ƙasar unguwoyin da ruwan kwata da ma ruwan wurin kai har iskan wurin dukansu ana na an karba domin a je a yi bincike kwakwara na yi musabbabin wannan barkewa ta wata kalar malaria mai tsanani ya tunaninmu a yanzu haka a matakin farko na bincike mun fara gano wasu abubuwa da suka dunkule suka kawo wannan matsala din a suna nan suna fitowa kuma gaskiya waɗannan bayanan suna da muhimmanci kwarai a domin malaria ita kanta yadda aka santa yadda ta yi wannan annati malaria ba ta saba wa manya haka ba ƙiddigar da aka sani kimiyyance a liktance a duniya gaba daya dole akwai wani abu da tare da ita wannan samfur samfur na gaya mun karba ba wai ɗakunan binciken wato laboratories zana sakkwato ɗaya ba muna nan ana amfani da abokan hulɗa a tuttura su faɗin najeriya nan a manya-manyan ɗakunan bincike da hamma wajen ƙasar nan in ta kama Ma sauraro muna fatar za a gafarce mu, a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A nan za mu sallama da ku, a huta lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Wasu mutane da suka kubuta a wasu haɗuran jirgin ruwa sun shaidawa Majalisar Ɗinkin Duniya sama da bakin haure 200 ne suka nitse a lokacin da wasu jiragen ruwa biyu suka nutse a gabar tekun Libya. Wasu daga cikin waɗanda suka tsiran sun isa ƙasar italiya a ranar alhamis kuma sun ce jirgin ruwan da ya ɗebo su su sun kai mutane 100 ya kife ne sa'o'i kaɗan bayan da ya baro libya a cewan carlota sami mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya an tsamo wasu mata biyu da ransu daga cikin teku kuma sun shaidawa masu aikin ceton cewar suna cikin wani jirgin ruwa ne na daban wanda ke ɗauke da mutane kimanin 120 'yar takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasa a nan amurka hillary clinton ta yi kashedi ga masu kada kuri'a da su lura da cewa donald trump mai takara a karkashin lemar jam'iyyar republican a koda yaushe kansa kawai ya sani kuma babu ruwansa da kowa a jiya alhamis ne clinton take faɗar haka a lokacin da ta je birnin greenville na jihar carolina ta arewa ɗaya daga cikin jihohi da dole sai ɗan takara ya lashe su kafin ya zama shugaban ƙasa. an buƙaci mayakan isis su kama dubu biyar da suka da ja daga a cikin garin mosul na ƙasar iraki da su ci gaba da dagewa wajen yaƙi ko da kuwa za a hallaka su ne a ƙoƙarin da suke yi na riƙe garin to madalla da ta kai labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya sakataren ƙungiyar zumunta na wannan na washington dc sanda bitrus da amaryarsa titilayo akanji na murnar aurensu wanda za a yi a hotel ɗin sandralia da ke lamba ɗaya a solomon way a jabiya a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu allah ya ba da zaman lafiya sai kuma dubun gaisuwa da fatan alheri ga lawal tsoho kwantagora wato correction da mu mai inuwa tela a bakin kasuwa dukansu a garin kwantagora da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya yanzu a madin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yakubu Makeri da ya taya gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni da injiniyan mu john ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin.